Muna godiya da wannan damar da ka bamu ta tattaunawa da kai. Yaya kake kallon matakin na ci gaba da karɓo bashin domin gyara matatan man? To alhamdulillah wannan daman shi muke so. Shi yasa a shekara da shekaru da ake ta cewa za a sayar da refinery ko za a da shi haya ko za a bada wani concession mu ba mu yarda da shi. Refinery sun nan tun ba yau ba muna da ƙwararru wanda suke muke gyara aka ba da kuɗin gyaran to aka zo aka ce an ba wasu kamar yadda aka sai da wasu kamfanonin najeriya yau ba su aiki kuma sai abin da waɗanda aka ba waɗannan kamfanonin abin da suka ga dama domin ba za mu so waɗannan matatun mu guda uku nan da nawari da fatako ta kaduna su mutu ba a da daman da aka ba mu mutu gyara aka turo kuɗi muna yin gyara na turnaround maintenance kwana arba'in sai mu yi black-out na kwana uku in muka tada refinery kuma sai shekara biyu za ta dinga aiki ba wai ba a samun wasu uzurori ko kuma wasu problems ba ne ana samu amma ba yadda za a yi refinery din nan ta sauka mu muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari don refinery din nan za su iya aiki shekara ɗari nan gaba. Dangane da batun ba da jinginar wasu na da ra'ayin cewa a gwada yin hakan tun da zuwa yanzu bayan tsawon lokaci gwamnati ta gaza farfado da su. Kana ganin wancan mataki da aka sauya na ba da jinginar matatun ya dace ko akwai illa? In aka ce a ba da wayannan refinery matatun mai dinnan mun san wayan da za a ba wasu ne cikin najeriya za su je su ɗauko wasu turawa sai a zo a haɗa baki da su a ce an ba su a koma gidan jiya can gara gwamnati kamar yadda na gaya miki sun rike a samu mutane na kwarai a basu in aka yi haka wallahi ba za a samu matsala ba yanzu ko su turawa da muke ta kwaikwayo ana magana privatization commercialization da wata tsiya sun fara dawo da kamfanonin da suka sayar shekaru ɗari da ya gabata saboda abun sai ka ga wasu 'yan tsirari ne kawai suke moriyan abun wannan shawara da aka zo aka yi wallahi ba abun da ya fi shi kyau a ji a ciwo bashin nan an san bashi ne a samu wadatan eh, eh, mai wani irin tasiri mai kyau ko aka akasin haka bayar da jinginar matatan man ga kamfanoni masu zaman kansu ka iya haifarwa ga tattalin arzikin najeriya ba zai ma yi aiki ba saboda mu ba za mu yadda muda da mu a gwamnatin gwamnatinmu ne wannan kuma alkawalin ma da muka yi lokacin da muke kamfen munci ba mu ce za mu sai da matatun mai ko za mu ba da shi concession ko wani privatization ba rashin gaskiya ne da yasa ake samun wayannan muskila amma gashin nan yanzu ko shi shugaban nnpc gaba ɗaya shi dr kanti baro mutum ne ai tuntuni shi ma baya son a yi haka saboda ya san a samu kuɗi a yi gyaran ya fi ko da sun ce za su yi mu ba za mu yadda ba muda da mutane kwanaki na gaya muku aiwori sun ce sai dai wanda su aka ba concession sai su zo su cire refinery sun su a ba su filin su abin da muke gaya ma gwamnati waɗannan tsofin tun a gyara su a ba da sabbin license ga waɗanda suke da hali su ma su zo su gina nasu in aka yi haka wayanda ake son a ba suna da kuɗi a ba su lajin ma zo su gina sabbi ai zai fi mana alheri. To muna godiya da damar tattaunawa da kai da ka bamu.